beats on this microphone. Ricky Ultra, the man on the microphone. Hang, hanging out with a lyrical Dr. Pure. On Vibe Zone, we on the right zone put your pants on and put your hands up. The doctor is right here to raise your BP. The vibe zone is really hot, I need a hot plate. One, two, three, four, give me another plate. It's educational, it's inspirational. and FM is gone international. It's entertaining, it's interactive. Dr. Pure is the man with the remedy. It's gonna treat you with the melody Kinema hakuluchi kinema wadachi Flip dunia wallahi sani sandashi Dr. Pure is the man with the remedy It's gonna treat you with the melody Kinema hakuluchi kinema wadachi Flip dunia wallahi sani sandashi Keep hanging out, keep chilling out don't touch the dollar as you gonna pass out I'm the psychiatrist I'm the hypnotherapist I'm the lyrical analyst I'm the head evangelist Keep hanging out, keep chilling out Don't touch the dollar as you gonna pass out uh, I don't want you to pass out Dr. Kill won't pass out on the stereo. Uh-huh. We rep the vibe zone. Vibe zone. Vibe zone. K-City rep the vibe zone. Vibe zone. Vibe zone the vibes, yo. Doctor pure, dropping hits on the vibes, yo. Spit on the mic and blast your speakers like a lyrical drone. The top presenter on the list, the stuck talking rose. Pay his suit the fans, that's what he owes. And I ain't talking about my crib, I'm talking vibes, yo. Dr. Pure, I swear he got the remedy. Could change a walk of talk a beat into a melody. Always keeps it real, I swear he ain't a parody. Casey to walks is on his back, he will colony. Spit the dopest balls, even though she ink white ink flows right around a radio 97.3 tune it right the station is so fly without wings you could reach the heights yeah huh. Uh-huh, we rep the vibe zone, oh. vibe zone, oh. vibe KC, rep the vibe zone, oh. vibe zone, vibe zone, we rep the vibe zone. Dr. Pure dropping hits on the vibe zone. Yes, yes, yo, ballin' nigga G5 flows. It's the KC, the lyricist, El Mysterio. And I'm grinding on the vibe zone with the hip hop doctor, aka Dr. Pure. On 97.3 Rahman Radio. Don't mess with the dial. Rich. Mita just any double quay. Did you go Okuzangwang FM? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 97.3 zangon FM. Mita 97.3 zangon FM. ready for this, and I hope you all know what this is. But just in case you don't know, take a seat, kick back, relax, don't go nowhere, Kokomota, because my name is Sefulai Ibrahim, also known as Dr. Pure, and I'm your host on the Vibe Zone today and every day. Vibe Zone comes your way courtesy of Rahama Radio 97.3 on your FM dial. inda kwana biyu muke ta wato kawo muku upcoming artist matasa a cikin microphone champion last week mun kawo muku rukunin farko na matasan da wato suka haye suka shiga round 2 wannan satin kuma za mu kawo muku rukuni na biyu a cikin round 2 in inda za mu kawo muku artist guda shida kuma ba ni kaɗai ne a cikin studio ba yanda na shigo studio satin da ya wuce da 'yan uwa na yau ma mun dawo da 'yan uwan na mu nan a cikin studio kuma insha Allahu za mu saka muku wato matasan da suka haye suka shigo round 2 za kuma ku ji sharhin da za a bayar a game da wato flow da suka yi. ku dai ku samu waje ku je ko ina za mu fara da waƙar Ricky Ultra Obaba wanda yake featuring Ilan Boy. daga album ɗinsu expect the unexpected so amma har yanzu saurare expect the unexpected ba to you better expect the unexpected ku je sauti ku saurari album ɗin Ricky Ultra expect the unexpected ku ba support unku kuma kuma ku nishaɗantu don't forget it's the Vibe Zone. Dr. PUR to the E giving you the cure and the remedy free of charge, no prescriptions. Kawai dai ku ku samu waje saboda shirin yau to ko dai matasan gasan nan muna da artist guda shida kuma za ku ji su ma nasu flow in satin da ya wuce kun ji artist shida wannan satin ma za ku ji so ga obaba. zaune a gefe o baba yarinya ta ce mana o baba yon boy suke ce mana wai baba nake ganna da tambi sai baba to saka miki kati sai mu ɗauki selfie da yar mama mu su a loko dan kin ci kwalliya yar mama rarraba musu sautin no time lalubo musu canjin no time mu su a lockdown za mu sarci abuja shutdown ga sabon rawa wai o baba daga hannuwa sama o baba girgiza ban yar mama girgiza ka kafaɗa dan baba oh baba, oh baba. Killing the bitch like oh baba, oh baba, oh baba. I feel like oh baba, oh baba, oh baba. Samun sautin oh baba, oh baba, oh baba, oh baba, oh, oh. oh baba, oh baba. Ai yaran bai saba ba, daga wani hit bai kara ba, basi ba su muke ba Ataka, ba ni kudin musu kisan masaka. Tell me who made the shin wai wane ne abin ma tsoro ne auren ai ma kome ne a giwar aini toro ne ta ganni ta doka salati su ba ba a dokar fati kan ki damu zan baki na kati mr k fassa mini sautin oh baba oh baba killing the bitch like oh baba oh baba oh baba i feel like oh baba oh baba oh baba samun sautin oh baba oh baba oh baba oh baba oh oh baba oh baba killing the bitch like oh baba oh baba oh baba I feel like oh baba, oh baba, oh baba. Someone is with oh baba, oh baba, oh baba, oh baba, oh. Sakan da ta doka salati, salati, salati, salati. Yar mama, girgiza ka faɗa ɗan baba. Ai yaran bai Yes, cewa ne bara in ɗan kyale ku kuɗin su ɗan sha kiɗa su ma su ɗan cashe kaɗan <laughs> da da waka ta ƙare har da zan janye na ce to bara in kyale musu wato um, satin da ya wuce mana um, a cikin studio tare da wato ricky ultra da kuma oga on top of the oga on top yes mr dimage amma dai wannan satin hada da na ce amma dai za su tunanin ok ba kwanan <laughs> to suna nan duk da haka yanzu gashi nan sun dawo kuma muna da artist eh, da za mu kawo sababbi insha Allah amma dai kafin mu kawo su ku ji wato freestyle in nasu kunce flow in nasu akan Nigeria 60 together da akwai waƙoƙin da nake so in dan sassaka mu dan cashe kaɗan sau kafin mu fara banda rowa ku faɗa wa abokan arziki da yan uwa ku ce fa an fara vibe zone amma sun manta ku taimaka musu ku tana musu da akwai wani matashi wato calcium eh, calcium mutumin mr damage kwanci mutumin mu ne eh, damage yana yin sa amma da ni ina yin sa wato matashi ne eh, kuma dalilin da na ce bara in yi wannan sharhin sau da sau nake ku saurari wakan nan sosai da dai za ku iya zuwa sauti ku saurari wakar amma dai wato sanin na fara jin wakan nan daga baya kuma na gan shi kuri da kai sene okay? wannan kai kai wannan wakar wato matasan yanzu ba abin da za mu iya yi musu sama da mu wato eh, ba su kwarin gwiwa mu ba su goyon baya saboda suna kokari ba karami ba eh, mu kuma wato ban ce mu eh, gudun hada hadda ni mu kuma sai mu kara zagi dantse ake cewa ko zamani goma sarki goma amma yaran nan Ricky Ultra ko wato a fasace suke <laughs> ina sauraron sauti wani zubin ko sai ce to eh, dagiya <laughs> so i'm telling you so bara mu fara da wato mai so na bakanin mutum wato calcium da waƙasa ta mai so na Baby girl, you know you don't call it my team My desire, baby, the kind she shine the fire. Nigga, I'm a I'm a liar. I see to Gucci banner. I will make you my wife call my mom ke ci a raina kina a kaina ke nake da burin zama a gona zuciya kin sace sace rayuwa kin dauke dauke komai ya kare faɗi suke na rasa mai sona ke ce mai nuna mauna ke ce mai sona 一起走。 Baby girl, you blow my mind. Just wanna make you be my mind. Yes, wanna. Baby girl, you be all mine. Yes, wanna. You my love, you my life, you my rook, you my rook. Come again when you come to my dinner. Come again when you come to my dinner. Echimenuna, oh no. Echimisuna. chase out karan mutum yes wato uh, kalsom kenan bukanan mutum kasan wato mr damage ni kuma ko waka ta haɗu amma dai ko ba abin da yake min daɗi kamar wannan farkon da ƙarshen Bakanin mutum ai karin magana daidai kenan kawai mai ka zo an fi ka ka san ka san mawaka da yawa suna da inkiya inkiya daban-daban da ni wannan inkiyar ko tana ta yi min bakanin mutum kuma da na gan kuma sai ga bakanin mutum mai tsitsin mutum wala ta ko wai wannan tsitsin yaro murya da akwai waka da zaka ji ko kana ji zaka ji muryar mutum zaka ci a wannan eh, amma da yana da muryar manya amma dai ko ba kuma dan cimus da shi ko gaskiya kamar ni anan Eh? <laughs> eh ka san wannan da ka wai wai ka <laughs> ah, san ba ka taba yadda wai <laughs> eh ai magana yadda ma duk bata kama ba ma ina faɗa haka yayi uku na fa ah. masu kallo Ricky Ultra wanda ma bai sani ba eh, sani wannan satin da na so ma mu yi wato na yi streaming um, program na live a uh, instagram live amma dai wato um, sai mun hakuri zuwa sati mai zuwa No Allah da sati mai zuwa za mu yi streaming in um program ka wanka kenan eh? Eh, gaskiya kam <laughs> eh, kuma bayan haka kuma masu masu masu sauraro jiya birthday Ricky Ultra ah. <laughs> happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Ricky Ultra happy birthday to you. Kaga na sake baki na kalma. ake baka ji da ina taya shi ba ko sai na da ana kallon sa ya ne Mr. Jamesh da haka kake Allah ku eh ai ba wani abin ka gane ko sashi a gaba za mu yi ya mana wani hook na wata wakar eh, featuring featuring the match na don koyo ne <laughs> to yanzu da yake gaskiya sosai dan har yanzu na gama messages din ba suna ta flowing ah, Allah ya saka da alkhairi duk mutanen da suka turo mun sakonni da hmm. dama ko kar ku manta fa kan nan ba dan samariya nan za ku iya turo mai shi ma <laughs> to mm. shi gaskiya na yanzu ai an tashi happy birthday happy birthday kuma babu wani abu da yake biyo baya kuma ka san ka san wani abin ko ni abin da yake ƙara daure min kai ko wato ni na san birthday party surprise birthday party ake amma nan kuma wai sai a ce mai birthday shi zai sai cake shi zai sai lemon ka ko zai kansa surprise birthday karewa ma wasu wanda suka zo ma shi zai ba su kuɗin mota ko ma na ce ikon Allah shi zai wa kansa yawa kansa ciki da goyo Tumis ya faɗa wata magana eh. ya ce wai shi zai wa kansa surprise birthday party kasan da akwai wanda suke wa kansu kaga hmm. su za su biya kowa su shigo su sa kamera su ce la la kada set up ne fa irin kowa ma ya so a san shi a eh, social shi ma social media shi ma yana da eh, masoya masoya da kaza wai su wallahi su biya mutane wajen biyar kwana biyar ana ta musu surprise birthday yau gobe wani ya yi jibi wancan bayan kuma da sanansa gaskiya amma kudin sa ma suka zaka ce <laughs> to gaskiya duk entertainment ne eh, sosai ma kuwa wato microphone champion eh, ya fara daukan zazaki eh. saboda mun zauna last week mun release an episode last week a youtube mm. amma dai ba mu nuna wanda ya cire wani ba wato hukuncin su alƙalai sai ƙarshen wata so yanzu kawai sharhi muke ji ba wai sharhin yana nufin an zaɓuwa ne ko an zaɓuwa ne ba eh kakku zama mistaken kuma kuma za ku iya ba da gudunmuwanku eh, na ku ga mawaƙin da ya birge ku ya tsallake rijiya da baya ya shiga round 3 wato za ku je daman ku yi voting ɗinsu a ask tambaya wato manhajar ask tambaya eh, da kuma haske 247 ma a za ku wannan yanzu za mu fara da um, um, mawaka guda biyu na farko su ne um, young id da shi da abba na gudu wato uh, young it bakanikin hip hop da kuma <laughs> eh, shi a bakanikin hip hop ya zo ai da ya doge na da jack to bara mu ji young id sai mu dawo gare ku um, dimesh da ricky ultra mu ji me za ku ce mhm. musu mun zama silence no fight mu they silent why green ne tane I owe 20 years mu muke da noma mu muke to the mu muke da jima mu muke da faskare mu muke da tarbiyya mu muke da da'a arewa muna da sana'o'i kala kala mu muke da talikanci mu muke da jima mu muke da tsaka my name is not Ijan Kari but know me to do now what I was so me I get the me a call popular forever I'm a celebrity it's not any life. I love the fight wallahi sun na you ne babu karya faɗa musu mun zama silence. no fighting mu ne silence. why didn't they am I faɗa musu mun zama silent kawai mu ne silent wagen ne ta ne be see the girl are silent eh mana I so much be my style that is why and you and I can fire you to haka a kan Najeriya an ka ja shi da jekara ma an na shi ne drum enemies are both remember we used to get jaki not gima ta ji swallow my progress sallallahu alaihi wasallam addini am islama faɗa musu mun zama silent kawai mu ne silent wagen ne ta ne be Shout out to Dr. Pio, shout out to DMX, Sauti Aske 247. to eh, ni dai ni dai bara bara kafin ku ce wani abu eh, ni ni bara in yi silent eh, sai in ji me za ku ce ko kuma mhm. eh to gaskiya um, abin da muke faɗa guda ɗaya ne um, duk da ma competition ne kuma muna kokari mu wayarwa matasa kai especially wanda suke yin sana'an waka ya kamata anytime da aka ka samu dama yin ka waki kowane irin waka ne um, ya kamata ka ka ringa research sosai ka duba ina karfin ka yi dosa a yana taba jin wakokin wannan young id din you know um, I'm impressed ya burge ni amma da na je wannan silent silent silent sun ya ce gaba ɗaya mai silent to mu kuma ba mai silent ba dole sai mun faɗa abin da muka ji ka ce silent silent uh, ya kamata su ringa duban da suka fi karfi ya stand kuma akan me za su yi wake uh, in waka za su yi akan me za su yi ya stand su je su yi research sosai akai uh, shi shine zai ba da dama so a gani na wannan dai wannan karin to sai a hankali to zan iya cewa na saurari waƙasa tun da kusan dama freestyle ne an ba su topic dama wanda za su zaɓa wato su yi magana akan najeriya at 60 to daga kalamar da ya faɗi da na ji ya yi magana dai akan irin sana'o'in da ƙasar take da su irin su jimar fata su kafintoci har da ma ya kawo ma ba kanikancin ma kanikancin wanda shi ma yake yi ko da shike shi yawo yake da <laughs> musan ko da microphone din ko da spinal bari bari sannan kuma ya yi magana dama zaman lafiyan inda yake ta cewa no fighting sannan kuma no silence din da yake ta furta yake ta maimaitawa to wannan no silence din shine ni ma karan kaina ban san silence ko dai watakila ta bangaren hip hop yana maganan akan cewa cewa ah, instead of a yi shuru wato a ci gaba da irin korafi tunda mu kullum cewa muke mu ba kwallici ne sai korafi yawa shine abin ta watakila yana magana cewa a dinga fito ana dan bayanai nan inspiration din daga kalmar nan na sorosoke eh sorosoke din eh, yawa shine a fita kafirta kafirta kai magana haka nan no silence ina ji no silence din shine watakila abin da shi ya to da shi a to dai yayi kokari ya bakin kokari dai tabbas tunda kuma dadi na da shi ya dan hau kidan amma daga gaba inda ya zo a din da turancin sai yake ta harɗa kalmomi mm. kuma yana dan wahalar da shi mm. shi yasa kullun kira miki idan ka iya hausan ka yi da harshen hausa idan kuma turancin ne ka yi da harshen turanci inda ka san kawai da ka fi karfi inda tibi ko ma da fulatanci ne ko da wani yaren dai yawa inda ka san ka fi karfi kawai ka yi anan domin rab ba wai lallai sai ka burge mutane ba ka yi abin da mutane za su zo su asu kuma wannan sakon da mutane so suke su ji to a harshen da kake ganin cewa ya dace su ji to da shi za da wannan harshen za ka yi amfani da shi sosai ma kuwa to bara mu je ne ga eh, abba na gudu abokin karawan nasa shi kuma mu ji da me ya to alaikum sai ku bani hankalin ku don farin ciki na independent ne na zo gare ku sai stay together yau muna a tare ba kamar mu turawa sun ka ba mu yancin mu dan su bar mu bisa and the unity cikin kasar mu muka samu shugabanni yan siyasa duka sun zama na namu wai ganin mu za su tausaya a yau cikin kasar mu amma gashi yau da kansu ne suke ta yau lararin ba zama na lafiya balantana batun abinci babu ayyuka gare mu dole ne mu samu kwanci yan fashi da yan ta'adda duka sun fito cikin mu na kira ga shugaban kasa dan Allah sai ka so dan muna cikin matsaltsalu abin fa ba babu kyawu dan kira ga yan ƙasa mu gyara duk kurakuran mu dan halin mu ne ubangiji yake ta jarrabar mu ya ubangiji ka gyara yan ƙasa da shugabanni A eh, da shugabanni har da dukkan shugabanni A eh, da shugabanni har da dukkan shugabanni A. Eh. to gare ku to abba na gudu gaskiya ya bada gudu a cikin wannan wakar inda zan iya cewa bisa ga kalaman da yake faɗi ya yi magana akan peace and unity domin ya faro daga yanda ma kasar ta yi ta samu sunanta har gagacin ma har aka samu independent din inda yake nuna farin cikinsa da mannansa tabbas hakan ne duk wani dan kasa dole ne farin ciki da samun wannan yancin kan sannan kuma sai maganganu akan irin matsalolin da kasar ke ciki irin rashin ayyuka sannan kuma ya yi kira ga shugabanninmu domin su tashi fa su yi abin da ya dace domin gyara kayan ka dama bai zama dole ka sauke maraba ba sannan kuma ya yi kira ga gabaki ɗayan mu wato hmm. da waɗanda suke da hannu da shuni da ma talakokin da kowa gaba ki ɗaya akan mu tashi mu gyara domin hmm, ƙasar ta samu ci gaba a cikin wannan kuma gaskiya zan iya cewa duk waɗannan points ɗin da ya lissafo su gaba ɗaya gaskiya abubuwa ne da yanzu ƙasar take fama da shi a ciki kuma gaskiya kira ne mai kyau zan iya cewa wannan topic ɗin na wato naja at 60 ɗin gaskiya kan ya yi kokari a kai to ban san abin da kuma zaka ka iya gyara eh, a um, kai professionalism na kan arkan music as a whole um, yadda ya ɗauko um, kalamansa mm. ya ɗauko shi yayin da yake da kwanciyar hankali wato mm. yaren da ya ɗauka kenan kuma bai kokari ya ya yi mixin kawai in gausa ba a'a da wasu ya dauko saboda shi ya gani ya fi samun karfi a wannan gudun mm. kuma ya dauko shi yadda sunansa na gudu a a agujan ya zo <laughs> a gane a fofoti so eh. gaskiya ya kokari a godiya muke mm. mm-hmm. to um, kun ji wato yan id da abba na gudu yanzu kuma za mu tafi ga um, matasa na gaba wato eh, busways da likitan mata likitan mata daga kaduna shi kuma busways daga kano so wannan karawa ce eh, kano da kaduna keji kaduna <laughs> kaduna yes so kakko je ko ina bara kafin sannan <laughs> za mu fara da busways sai kuma mu je ga likitan mata salam Jama'a salam jama'a suna na Mufi da Adnan wacce aka fi sani da Mufi kuna tare da Dr. Pure wato likitan lyrics a Rahama Radio cikin shirin Vibe Zone kada ku je ko ina. in his desert I really love my country. I was born in the country. What's my game if I hate my country? Nigeria with beautiful victory. Meneri bombom sojina muba. Rape. Nigeria. Kidnapping. Nigeria. Killing. A Nigeria. Corruption. Dictator faruwa a Nigeria. Tribalism. Nigeria Mujima da matsalar mu malaria. We have to be in peace and unity. Love to love each one another. I know they one Nigeria. This is new. To, um, boss with kenan. Um, <laughs> to gare ku dai. ok to uh, boss with da mun ji uh, yanayin rap style din shi. Uh, to kasan dama rap tana da different style akwai different ah, salon da za ka iya dauka to shi kuma sai ya irin salon trap inda yake bayyana ah, ya yi kokarin bayyana kansa sannan kuwa dai zan iya ci abubuwan da na dan tsinta a cikin lyrics din inda yake maganganu ne akan ah, watakila kisar da ake ta samu matsalolin irin su garkuwa da mutane wato kidnapping kenan da kuma irin tribalism da kuma sauran su dai to zan iya mm. cewa irin kaɗan daga cikin abubuwan da na tsinta kenan da ya yi magana a kai to ban san abu a doriyar da za ka yi akan mm. artist din ba to ka san an rap din tana da yare-yare daban-daban mun ta wannan an ce trap ko eh, eh, to ba <laughs> mamaki kidan ne bai hau kan irin eh, irin salon su ba mm. ya stan saboda ba maki kaman wanne saba jan tafiya zuro ne a kafa da wanne yake zuwa mashin akwai bambanci eh, akwai bambanci kaga wanda description ina dai bai bari amma wanda ya gane ya gane wanda ya gane ya gane ka gane ko ba ba gane ka gane ko ya faɗa ka kusa da kaman da ni yake yana haka ko ba ka gane ultra ba ka gane ba eh ti za mu ba ka da ba It's all right all right Ya za mu je ga Kaduna eh, mu je su ah! you have Oh, I love you. I love you. Hey, what's up, everybody? This is Mufida Adnan, aka Mufi. You're listening to Rahama Radio with Dr. Pure on the Vibe Zone. Don't go away. Yeah. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, I go by the name of my Taikina Gavani. I stand for my nation. Niger, Nigeria, 60, we are together. Hausa, Ubu, Yoruba, we are together. Me and get yasa muke down faɗa muke raba kawuna. We are the youth, we are the leaders of tomorrow. Nigeria 60, 1960 muka samu yanci namu dole ne mu tashi domin mu muna da zuciya. Me yace kake gani yanda za mu gyara ƙasa komai ya tabarbare babu ci gaban ƙasa ya kamata mu mu haɗa kawuna da kawuna mu kawo ƙarshen wannan zaluncin da ake ta mana ilimi babu wutar lantarki babu security babu ci gaban mu babu haba haba sexy together haka muke faɗin we are together a dole ma mu canza wannan dole ne mu canza wannan dole Hausa babba da yarba wanda raɗe ba zai yi kamatan wa Allah gudun jam Hausa Igbo Yoruba Ajowa Kilode Pianje Larawa nítorí Ọlọ́run kí àjọkọ ní àlàáfíà Hausa Igbo Yoruba wa Zobia all of them we are together kagan sai mu zauna lafiya duka duka mu da 'yan uwa. Eh, <laughs> alama wannan gayan ne a wulawo ne <laughs> tafa balewa ne a zikiwe ba <laughs> kuma da extras wala da extras so da platanci na juko ya eh. platanci no it was impressive abinda muke faɗa kenan in dai kafin fahimci abin da za ka yi waka kai a an hankali da ruwan sanyi za ka aje shi hmm. silam-silam kuma abin da ya yi gaskiya kalaman ma tunda abin da muke judging da shi kalamansa mm. is very strong ka gane mm. so banda ma um, a yanda ya ɗauki wakan kaman kawai dama kiɗansa ne mm. dama waka tasa ce asali gaba ya yi kokari gaskiya alright uh, zan yi cewa gaskiya kan ya matukar birge ni uh, shi likitan mata amma uh, kuma gashi kuma sai naga kuma yana sanin asalin mazan ma tukunna mm. eh, shi ne wanda <laughs> gaskiya uh, ya yi magana akan zaman lafiya dama living together uh, wato babu wa, nuna wariya ga kabilu ba, ba maganar kabilanci ko da ma ta bangaren kuma inda ya zo ma ya burge ni muka gaba ɗaya ma shine ma inda ya zo ya yi amfani da yarurrukan da muke da su inda ya yi maganar akan ya yi magana da harshen hausa da turancin da ibo da yoruba da fulatancin ma duk gaba ɗaya domin ya ga cewa ya isar da sakonsa gaskiya zan iya cewa ya yi kokari sosai kuma ya ɗan nuna irin damuwarsa da tasassar murya inda yake magana me yasa ake samun rashin ci gaba ma a kasar ma kaza da kaza da kaza wannan babban tambaya ne ka gane ai to me yasa ake samun ma rashin ci gaba a kasar wannan tambaya ce ga al'umma ma gabaki daya musamman ma masu sauraron vibe zone a halin yanzu so wannan dai zan iya cewa topic ne na nan gaba eh na nan gaba eh, na nan gaba wanda za a iya sharhi akai dai eh. to eh, kun ji wato shi Boswis da abokin karawarsa eh, ɗan Kaduna wato likitan mata. Yanzu kuma za mu tafi ga artist na biyun ƙarshe eh, Mr. Zen da shi da Young Tiger. Eh, ina ganin za mu fara da Mr. Zen. daman can na gaya muku dau hakuri zan dawo da shan Allah ya tsoro baro baro ba tsoro da zame musu dodo hakan take ba ƙarya sama sha kallo zamanin ka ne tauraro a halin yanzu dai kuna sauraron wannan ƙaisaitaccen kuma fitaccen shirin nan mai suna da Vibe Zone tare da Dr. pio ni ne nan ɗin nan dai Double Trouble aka babban yaro ɗan gidan Alhaji Owoni Koko kwai kar ka taɓa na gaba yayi gaba. What a Mrs. N, yes, I can't, I can't talk about it Doesn't matter where you come from I want Is the languages Hausa, Igbo, and Yoruba We got to hold our hands together to see this country is better 만박하게 물어나 있어 플레이스 위에 비론 두개 kusan ko sau ɗari ne sai na yi ah. <laughs> yawa kaga akan maganar da muke faɗa ne akan mai tafiya kafa da mai tafiya mota ko anyan jirgi daban kaga yanzu wannan shi ma ah, duk da ma ah, kidan ba kidan waka ba ne amma sai da ya mai da shi na waka Yostan ya tabbatar mayansa ya so alama kenan irinsa yanzu ya samu coach ya samu wanda suka eh, Um, ba da gudunmuwa gurin rekodin zai iya ba da zafi ya understand so ba laifi ne mr zen hmm. alright uh, to zan ce uh, tun da muka fara sharhi akan waɗannan 'yan takarkarin za mu ga cewa tabbas kowa kusan rafin rafin ne da zafi ake ta yi hmm. to shi kuma mr zen da ya taso kawai sai ya zo in the mode matured level wato shi gaba ɗaya salon sama daban ne inda ya ɗauki salon pop R&B pop R&B eh, ya ɗauka kenan tun da ba mu yi cewa full R&B bane ba ne amma kusa jan pop R&B ne ya yi amfani da shi wajen mika sakonsa inda yake maganganu akan abubuwan da cewa nan gaba abubuwa za su yi kyau a kasar daddade ana cikin kakani kayi mm. sannan kuwa ya yi kira ko da muso kasarmu domin shi gaskiya fa yana son kasarsa tunda kasarsa ce ta gado sannan kuwa zan iya cewa inda ya amfani da tausassan murya inda yake a 60 years together to kaga wannan ya tuna mu da Michael Jackson ko <laughs> kuwa to zan ce gaskiya ni a tayan wannan dan karin ma ta min daɗi sosai ta kwanta a zuciyata a sannan kuwa yake cewa gaskiya shi gani yake fa zai kokari ya ga cewa ya samu nasara nan gaba inda yace yake cewa no matter what he, he thinks he is going to make it to ba ma shi kaɗai ba duk gaba ɗaya mu insha Allah I think we will make it to gaskiya zan iya cewa lyric tunda muna duba ya wato lyrics din ne na waƙoƙin artist din gabaki ɗaya bayan ɗaya to gaskiya zan ce Mr. Zain ya yi matukar kokari sosai. To eh, yanzu za mu tafi ga abokin karawarsa kuma eh, artist na ƙarshe kuma eh, bayan mun gama da shi za mu yi sharhi akan wato artist na last week za mu je wato ask tambaya za mu shiga manhajar ask tambaya maga wato ya ta kasance hmm. na wato voting in artist da wuce e wato ba za mu faɗi ƙuri'un e, alƙalai ba amma dai ku wato ƙuri'ar da kuka jefa musu su na satin da ya wuce za mu faɗa muku tun da muka fito da wannan eh, su an gama da babin su sai karshen wata za mu yi announcing ya aka yi amma da za mu faɗi percentage inda aka samu kuma eh, mun yi magana da wato shi mr damage in da dai ba za mu yi la'akari da percentage in ba daga wannan satin amma duk da haka an kunso za ku iya zuwa ku ci gaba da kada musu ƙuri'ar ku wannan idan eh, saboda ku kara ba support soyayya kawai mm, mm, saboda soyayya wato a application in ask tambaya a nan za ku je Eh, ku kaɗa ƙuri'ar taku yanzu dai ga artist mu na ƙarshe wato young tiger yau a a tattabara tara kwai tara tara masoyan mu sun zarce alif tara dr pio yana mixing sounds everybody listen now <laughs> this is DUZ dan filo and you listening to vibe zone on rahama radio keep listening <laughs> yeah. tallafan mu da sisi mu zagaya mu kula ko ina in kana da mu hadda ce ya habibci haka da ku hankalin ka samu ko da fifti gashin nan da dama har ina yin nan da dama ma har ina azanci shi ma da dama har ina yin azanci nan da dama har ina yin azanci nan da dama har ina yin azanci nan da dama har ina yin azanci samu wanda zan ci ko ina mu zagaya ko ina mu zagaya nan ina damar ina yin ko ina mu to gare ku to um, ya ɗauko salon um, wakan kuma with confidence da da sanin abin da yake yi but an um, kasan an ce competition kuma akwai mantuwa da sauransu so um, ina ji ya manta da lines din ne along the line amma gaskiya ya ɗauko hanya eh, ya doko hanya eh to gaskiya ka san shi dan adam dama dole a dinga masa uzuri wani sa'in duba da cewa ya fara dan yanda ya fara din da confidence ɗinsa da komai yake ta zuban domin so nake dama in ƙara fahimtar sama sosai in ƙara samun wani points din sosai domin in saurari in ji kalaman abubuwan da yake magana a kai har da ya zo sai ta ɗan kakaramar a inda yake ta cewa gashi yana ta yin azanci to nan sai kawai sai mai shi kamar chorus din ma a cikin wakar to amma tabbas ne ya yi kokari domin na so salon yadda ya fara dauka kuma na so da ya yayi karashi ma gaba daya akan irin wannan wakar kuma ya kamata kuma artist fahimci wani abu ah, idan har baka iya samun dama irin ka yi haddan lyrics ɗinka ba to akwai abin da ake cewa freestyling to ya kamata ka fahimci yadda zaka iya freestyling sosai domin ka ƙara wa kanka wani shi freestyling dama wani makami ne da zaka yi amfani da shi a koyaushe wuri kuma artist da dama yawanci zan iya cewa yawanci wasu ba sa iya sanin ya za su iya ɗaukan salon freestyling to shi freestyling yana da kyau ba shi da kyau inda zai zamto freestyling zai yi ma a rana shine idan za ka samu dama wato ka dinga in kaje irin kamar competition saka sai ka yi amfani da abubuwan da ke kusa da kai ka dan wake su a hakan nan to idan kana yi kana yawaita yin irin waɗannan abubuwan to duk inda ta zo alal misali ko wani abu ne irin ta kakara ma sai ka yi amfani da wannan abun da situation din kawai sai ka yi freestyling a kai to kaga ta yi ma rana kenan amma a zo kuma a ce alal misali za ka yi asalin wakar da za ka ba wa mutane su saurara su fahimci abin da za ka yi to wannan yana buƙatar rantsuwa inda zaka zauna ne ka rubuta waƙoƙi da kalamai da makamancin haka mm. domin kai abu amfani da su to mm. yawan freestyling nan ne za ta iya ma rana to da dubiya da irin wannan to kaga da yana yawan freestyling shi da kansa to na san da mm. akwai irin salon da zai iya shigowa da shi a wannan lokacin da wannan damar domin amfani da shi ta rana gaskiya eh. to eh, nkwanji young tiger da abokin karawarsa wato prince k Eh, yanzu kuma za mu ba ku dama ku shigo shirin nan amma da an za ku iya tunawa satin da ya wuce wato da akwai artist guda shida wanda muka fara da su kuma eh, za mu faɗa muku ya ta kasance eh, a ƙuri'un da kuka kaɗa musu. ko wato masoya eh, na ce daman za ku iya zuwa ask tambaya manhajar ask tambaya wanda yake google play store ko za ku iya ma zuwa website din ma directly eh, an kuka hau kowane browser kuke da shi chrome ne eh, phoenix ne firefox kowane browser kuka ko ma browser waya ku an kuka hau za ku yes native browser ba za ku iya hawa sai ku shiga da ask ask kenan ask na tambaya ask www.haske247.com in Allah da an kuka hau amma dai wato mutane da dama suna wato cewa ba za su iya wai voting ba to eh, an kun duba daga can sama da akwai rajista saboda dalilin da muke amfani da wannan eh, application na man cewa na an nazo program zan yi bayani ba wai don mu wahalar da ku ba eh, dalilin da muka amfani da wannan application wannan website din don saboda kafin ka yi voting sai ka yi rajista which means an kai rajista ba za ka iya ƙara yin wani zaɓe ba hmm. an kai rajista sau ɗaya saboda so muke abin muna iya bakin ƙoƙarin mu abin a yi shi a bisa adalci hmm, an muka ce za mu yi amfani da kamar google form ko wannan google form mun san da akwai eh, da akwai eh, local hackers hmm, wanda sun san yadda za su yi su ta voting din mutum sosai amma dai wannan hanyar ta ask.haske247 kamar inec ne sai ka je ka rajista e, an tantance ka wannan yes so an aka ce mutane 500 ne suka yi kada ƙuri'ar su to an san mutane 500 daban-daban ne an aka ce mutane biyar ne to an san mutane biyar nan daban-daban ne ba wai mutum ɗaya ne hmm. zai ta kada ƙuri'a yes so shi isa an kuka je sai ku rajista kuma rajistan ba wani abu ne wannan kawai dai ka saka sunanka i. email address ɗinka da password ɗin da zaka dinga shiga astam daya eh so za mu so ko da ma wato ka je kai voting last week eh, ga wanda kake so ka shigo wannan satin ma ka ƙara shiga aston biyan ka ƙara yin votin in wa'annan artist din saboda mu ba su karfin gwiwa sannan kuma ba lalle su yi votin mutum ɗaya ba duk eh. wanda suka gani contestants din gaba daya mm. ba lalle sai ka zama supporter din wane ba sauran rukunonin ma da wasu contestants din ma za ka iya mm. kara musu ƙuri'a sosai ma kuwa su dan ƙara da kai eh, su dan mm. yaga ba eh, kuma kafin wato mika ku ga alƙalai su faɗa muku yadda ta kasance a wato wato ƙuri'ar satin da ya wuce eh, ina so in tana muku kuma fa za ku iya shigowa kuma wato da muka fara wannan eh, competition in Ricky Ultra da akwai mutanen da suke ta magana eh, wa'anan yaran wa'anan yaran kasa yara a gaba suna ta wannan kuma san wani abin mamaki yanzu mun buɗe kofa mun ce to ko da ba yara ba ku shigo ko ma ko wannan kuma duk sun yi shiru sun tsorata <laughs> sun kuma tsorata da yaran wata da yara <laughs> saboda na ji wanda ya ce ma wai ka tara yara suna ta mai mai mai ma eh, na ce to to tun da yanzu mun bada slot din mutum daya mm. shigo mu gani ko zaka yi dama da yara sosai sai kuma aka ji shuru shuru muka ji mm, yanzu to amma dai ban sani ba zai iya yiwuwa wato taka tsantsan suke yi eh, amma dai su fahimtar yara su duba eh, kasan mutane da wayo suke bara mu gama jin wato na wa'annan artist din an maka ji bakin su amma kuma kaga an wannan haka ne ko to kenan an ma tsoro da tun kafin ma a yi daga farko <laughs> eh, <laughs> to to ba komai dai har yanzu dai akwai dai space guda daya eh. eh wanda duk mai so ya shiga shi wannan gasar ta mm. microphone champion zai iya submit request sa sannan za a iya tuntuba dama shi Dr. Pio mm. a yaso kidan wakar yake bukata eh. za a sanya baraka fan kwafa faɗa ƙara tuna musu da namba da su turo da text message yau ba za mu samu daman ɗaukan waya ba sau lokacin mu ya ƙure am da gurguje za mu ɗan karanta sakonni kaɗan to wannan namba ta text message ita ce za ku yi magana a kan whatsapp an kuka yi magana a whatsapp za a turo muku da link ɗin da za ku downloading ɗin instrumental in so ku saurari nambobin kuma za ku iya ɗaukan namba don sauri ku ba wani wanda kuka sani shi ma wato da akwai shi ku taimaka masa shi ma don saboda ya shigo gasan nan saboda da akwai yiwuwar zai iya cin wato kyaututtuka da suka kai kimanin miliyan biyu kyaututtukan sun kai kimanin 2 miliyon naira yes ba wai ku ji muna ta koya abin fa da gaske ne yes ga wanda ya ci microphone champion in champion din ne an dai ya samu dama ya ci wato number ta ce sifili takwas sifili shida sifili bakwai ɗaya tara uku shida uku that's 9363 to judges ya ta kasance satin da ya wuce mm-hmm. eh to a cikin contestant mu na farko mm. isb da babanzi mm. mun samu korea 137 inda isb ya ɗauki 40% kashi 40 kenan a cikin mm. mutane 37 kuma babanzi ya ɗauki kashi 60 akan ax tambaya to 60 kenan so um, baban z yana da 60 percent uh, isb yana da 40 percent a uh, mutane 137 eh, amma da wannan wato ƙuri'ar na taimako ne Eh. babban ƙuri'a tana hannun da match da ricky ultra <laughs> mhm. to sai kuma wa eh, sannan kuma nan gaba akwai ah, wato contestants wato shi prince da mm. kuma mr cash mm. ah, inda aka samu ƙuri'u goma sha takwas to a cikin ƙuri'u goma sha takwas ah, shi prince yana da kaso saba'in da takwas sannan kuwa mr cash yana da ashirin da biyu don ka duba kenan za ga cewa shi kusan prince shine a gaba mm. bisa ga wannan wato ƙuri'ar hmm. da aka ka a wannan 20 mark ɗin eh. kai wannan kai da kai za ka faɗa wannan sannan kuma artist na nan gaba wato young g da kuma hafiz to an kada ƙuri'u 579 to a cikin ƙuri'un da aka kar zan iya cewa young g ya samu ok hafiz ko eh young g shi ya samu kaso ɗaya a cikin sannan kuma shi hafiz zan iya ce ya duki shi da ƙuri'u 99 to a gurguje wannan ya ce assalamu alaikum na muku fatan alheri mai yawa daga yakubu ya'u dan fulani dogon kawu wannan kuma ce salam kuna yi mana jin daɗi sako daga abdulkadir dan fulani fadama wannan kuma ya ce assalamu alaikum barka da shigowa muna tare da ku a kori yaushe allah ya ƙara ɗaukaka daga trista na jihar kano kamisu hamandan mangoron shata gama na aminan juna to eh, lokacin mu ya ƙure eh, amma dai wato da akwai wanda da akwai da dama wanda suke yawan tambaya ta wato ta ya za su shigo ta za su shigo kuma na manta ban musu dalla dalla ba wato an kai min magana a whatsapp eh, a wannan namban namu na sako na nuna maka yadda za ka samu instrumentu yadda ka ji wannan matasan suna wato eh, tofa albarkacin bakinsa akan Nigeria at 60 za ka iya amfani da wayarka ga wato mp ko wata wayar kiɗan yana tashi amma ya zama to kiɗan yana bayan ka kai ka zama a gaban kiɗan don saboda ba kiɗan muke so mu ji ba mm, kalaman ka saboda akwai wanda sun fara sakawa a instagram mm. mu muka ce musu su goge su je studio su yi recording saboda ba su da wato ba jin me suke faɗa e, so um, ku je studio an za ku iya an ba ku iya zuwa studio ba ku yi practice ku yi practice ku yi practice an ya so sai ku samu waya mai kyau mu ba mu damu da clarity in hoton ba amma um, yana da advantage mm, eh, za mu aska shi a gidan tv kuma eh, tunda za a aska shi a gidan tv ya kamata kana da clarity su ke ma a ganka su ma duniya ya ganka eh, amma da a gurguje bara dauke wannan sai in ba ku dama wannan ce expensive rookie larki ke muku fatan alheri ultra happy happy happy muna murna oyoyo <laughs> <laughs> na ce salam na muku fatan fatan alkhairi sako daga muhammad <clears throat> usman dawakin kudu wannan ya ce eh, salamu alaikum ina hanyar gida na ce bara in yi parking in ji program in ji program din nan duk da dai bana jin hip hop amma dai gane nan a nan kun samun farin ciki yadda ko ke haɗa kan matasa da da matasan arewa suna haɗa kai haka da ba mu tsinci kanmu a yadda muke ba good job keep up the good work up Nigeria up Arewa. To godiya muke sosai. To kuma bai rubuta sunansa ba. Allah sarki. <laughs> Anonymous anonymous. Eh, eh, anonymous anonymous kenan. <laughs> To shi kenan. Godiya muke. To bismillah eh, guys. To zan iya cewa daga karshe a ah, waɗanda alal misali waɗanda su contestants na farko mutane za su iya ziyartar shafin ask.com hmm. oh, domin su ci gaba da jefa ƙuri'unsu har yanzu. ask.haske247.com. Hmm. Yawwa sannan kuwa cewa waɗannan kuma contestants na yanzu wanda muka ɗanyi sharhi a kansu su ma za su iya zuwa wannan shafin hmm. domin su kada su eh, sannan kuma nan gaba zan iya cewa har yanzu dai muna wa kowa fatan alkhairi hmm. ga masu sauraron mu a kowane yaushe muna yanku. ku wanda kuma aka tura instrumento sai su yi dagiya Mr. Hmm. to godiya nake sosai godiya cikin teku godiya cikin siriri samaniya <laughs> so saboda kowa lokacin sa ya saurari gidan rediyo ina daidai wannan lokacin godiya ne saboda birge mu ka nuna mana muna tare so sai sa kuma zan ce ban bar ku ba kuma kar ku gaskiya mm. ka eh, ya dau in keka ya dau in keka <laughs> eh, mun ban eh. <laughs> all right so sai sati mai zuwa keep it real. They call me Sefala Ibrahim, aka Dr. P U R to the E. Till next week, remain blessed.